shekara ɗaya da wani abu na bar ofishin matsayin gwamnan jihar zamfara wanda allah ya bani dama tsawon shekara takwas na jagoranci al'ummar jihar zamfara kamin wannan lokaci ga mu'amala ta sha'anin siyasa daga tun da ce takaice 1998 a lokacin da aka kawo jam'iyyar app wanda yana ɗaya daga cikin shugabanni waɗanda suka yi tattaki zuwa abuja ganin cewa an kawo wannan jam'iyya ta app a jihar zamfara a shekara ta 2000 kuma allah maɗaukin sarki ya sani zama sakatar wannan jam'iyya a matakin jiha daga baya shekara ta uku kuma na zama shugaban wannan jam'iyya na jihar zamfara wannan jam'iyya kuma ta npp da tashi daga app ta ƙasa kuma na zama sakataren kuɗi na wannan jam'iyya na wucin gadi daga ƙarshe na zo na zama memba na ainihin a majalisar wakilai ta ƙasa mai wakilta an ka talata mafara 2007 zuwa 2011 kuma inda allah maɗaukin sarki ya yi ƙaddara na zama gwamna shekara 2011 da zuwa 2015 2015 kuma na koma zama gwamna karo na biyu kuma allah maɗaukin sarki ya bani nasara zamowa shugaban ƙungiyar gwamnonin taron najeriya ga baki ɗaya sannan kuma yau allah maɗaukin sarki ya ƙaddara a shekarar 2019 mun yi zaɓe kuma an zaɓe mu baki ɗaya abin da jam'iyyar apc ta gabatar al'umma jihar zamfara sun yarda da shi daga gwamna haɗin majalisar jiha kuma an zaɓe na matsayin sanata a cikin wannan zaɓen da aka yi cikin watan uku a cikin watan biyu na 2019 amma hukuncin ubangiji ya kaddara aka ce kotu ta ce jam'iyyar bai su ka'idodi ba inda aka jiwa zaɓen aka ba waɗansu waɗanda ba su ainihin zaɓe ba <clears throat> wannan duka shi yana yi ne a gurguje ne mm. amma akwai bukatar kuma in yi bayani na cewa ni ɗan haifafen talata mafara ne an haife ni ga ƙididdiga ta ke takwas kuma na yi karatu na harko na muhammadiyya a makarantar malam yusuf gwadara sannan kuma na yi primary school a township primary school talatin mafara kuma na grade <clears throat> a bakura teachers college sannan na zan malamin makaranta kuma na yanki shawarar kara ilimi da canza yanin kariya da koyarwa zuwa sha'anin kasuwanci inda na je makarantar kimiyya da fasaha da ke sokoto wanda na yi diploma na structural studies sannan na koma na yi higher diploma a dan podiyar ke da haɗin gwiwa da ita wannan makaranta na ainihin wato tasirifin al'umma da kuma rike amanoninsu ma'ana public administration sannan kuma na yi postgraduate diploma a the ɗan dan fodiyo wadda ke da ta'aliki da ainihin wannan makaranta a sashen ta da ke birnin kabi wanda na samu shaidar postgraduate diploma mai kuma rukuni na farko su wannan duka dai a takaice kenan na abinda mai tambaya tambaya wannan hukuma ta gidan talabijin tana yi mafata alheri to ina ina godiya kwarai to alhamdulillah yanzu muna cikin lokacin sallah ranka yadda wani ino jawabi zaka wa al'ummar jihar Zamfara a tsanin sallah din nan to jawabi na ga al'ummar jihar Zamfara matsaya na shugaba musamman masu goyon bayan wannan tahiyar tamu shine cewa na harko mu gode ma Allah ga duniya inda muka samu kanmu sannan kuma mu gode ma Allah bisa ga ni'imar da ya yi mana ya raya mu ya kawo mu wannan lokaci inda muka shaidi ainihin wannan hidima ta ainihin sallar idul adha muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya karba mana duka ibadun da muka yi muna roƙo kuma Allah shi maimaita mana kira na ga yau shine cewa mu ƙara haƙuri sannan kuma da mu zuwa ga Allah kamar yadda yake babu wani ɗan adam wanda ke iya share maka wasu hawaye babu ɗan adam wanda ke iya biya bukatunka babu ɗan adam wanda ke iya ainihin gudanar da sarifin rayuwa kamar yadda yake in ba babu Allah subhanahu wataala ba saboda haka idan muka mai da al'amuran mu ga Allah ga baki daya to babu ko shakka Allah madaukakin sarki zai mana mafita kuma zai sauka mana duka al'amuran da muka ciki ba abu ne wanda ɓoye ba sanin halar jamhuriyar take ciki a yanzu musamman abin da shahi damuwar mu wanda muke shahuwa ma da ita hiyar shekara goma sha'anin tsaro wanda ya ta'azzara lokaci yakan ta'azzara lokaci bayan lokaci wannan duka jarma ce daga wurin Allah kuma wannan Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ke iya kawo ƙarshen wannan al'amarin bisa ƙa'idodin shi waɗanda gida bayansa amma ba wai wani dan adam ba ko kuma wani wata kungiya ko wani abu a'a Allah madauki sarki yana jarabar bayan sa kuma Allah madaukin sarki yana ɗauke jaraba da gwargwadon ka'idodin da doran bayan idan bayan sun tsare akan haka kamar yadda ake cewa lokacin da ina jagoranci duka maganar da ake ina ji amma sai ni kunna oshe gudu su domin na san ba su ne hakikanin al'amarin ba illa dai masu neman sha'anin siyasa ko wanda ba sa da aikin yi su ta surutai akan abin da ba kan ka'ida yake ba amma al'amari irin wannan in ya zo ba mai shi la ubangiji kuma za mu shi wurin ubangiji kokari na shugabanni kowa zai iya kan nasa a kawo 'yan sanda a kawo soja a kawo wane ne a kawo 'yan banga su tsare a duka dai wannan ba shi bane Allah shi ke kawo abu daidai lokacin sa kuma shi ke ɗauka daidai lokacin da ya ɗora amma kuskure ne ma ga ɗan adam ya ce shi yana iya kawo zaman lafiya ko waye ƙarya yake Allah shi adda zaman lahiya Allah shi adda aminci Allah shi adda limana Allah shi kawa idan kai yadda na Allah ne ko al'umma suka yadda na Allah ne a'a Allah ya ce ba ya qala Allah bi kuma in shakartum wa amantum ba abinda Allah zai yadda sa ku yi muku azaba ko ba ku ya sa ku cikin wahala in ku yi imani kun gode masa akan ni'imar da ya muku saboda haka waɗannan abubuwa da muke wayi gari kawo wannan mutu a ciki jarba ce daga wani ubangiji kuma yadda haka in mun yadda haka muka tsara ka'idan to babu ko shakka kamar cire kaya ne Allah zai zo da wannan abu ta ai lokacin da babu wani abu ke akwai a lokacin shekara ta dubu biyu da kuma tara da dubu biyu dubu biyu da ɗaya ai ba irin wannan muke da muna da yanayin rashin tsaro amma ba irin wannan ba sai dai a ce roba da hayawe abin nan a banditti wannan akwai hatta da kidnapping nan da ake magana mu a zahar mu ta kasanin kidnapping sai dubu biyu da goma sha hudu inda aka fara ɗauke sarkin bukkun to daga nan ne muka fara shaida cewa kidnapping sai dai mu ana shirin wajen kaduna ko birnin gwari ko wasu wurare amma a ɗauke ɗan adam a ce a kawo kuɗi a zamfara ba mu taɓa sanin shi sai dubu da goma sha hudu nan ne muka fara sanin cewa na an fara kidnapping kuma shi ma zuwa ƙarshen dubu da goma sha hudu cikin watan goma zuwa goma sha ɗaya aka fara yin waɗannan mu'amalolin saboda haka duka dai mu tattara al'amuran mu ga Allah kun babu ko shakka Allah ya isa ya zama wakili akan mu allah ya taimake ka kayi jagorancin jihar zamfara tsawon shekara takwas ko za mu san wani abu da ka yi wanda kake bugun kirjinka na cewa ka ji daɗin aikata wannan abu don taimaka ma al'ummar jihar zamfara na yi abubuwa da allah ya bani iko na abubuwa da yawa amma abu guda aiki guda ɗaya nake tuna yanzu ya samu natsuwa shine gada ɓoko ita kadai nake tunawa sai in ji cewa na sabon natsuwa domin dalili kuwa ban san ni karan kaina me na yi ba sai da aka zo kaddamar da wannan gara lokacin da shi shugaban kasa na gaito shi a cikin shekara ta 2014 ya zo ya kaddamar da wannan aikin mutanen garin suka ce wannan gulbin da nake gani tarihinsa duk shekara zai ci mutane aka yi rayuka da yawa saboda ba gulbi ba ne wanda ya faru daga garinsu a ayi daga tsawon wurare yake so ba wai sai an jira an yi ruwa nan gida za a gane cewa eh gulbi zai zo ba a'a gulbi zai zo kowane irin lokaci Na Allah sun dawo daga kasuwa ne sun dan shigo dan kwale-kwalen su igiyar ba za zo ta kwashe mutane ko dabbobi sun dawo daga wurin kiwo ko mutum ya dawo daga wurin kiwo ya shigo kawai ba zato ba tsammani tun da gulbin mai faɗi ne kamin ya gudu ya sauri ya fita igiyar ruwa ta zo ta tafi da shi kuma shi kenan ya halaka so ganin cewa an cece rayuwa da ba za ta koma halaka da wannan dalilin ba a nan wani wani to sai in samu tsuwa in gode ma Allah akan yin amfani da ya yi da ni ya ban dama ne wannan aikin ba shi kaɗai aikin da ni ba amma dai shi ɗaya nake tuna ɗaya rak wani ke cewa ita wannan gada in ji cewa ina godiya ga Allah kuma ina tawassuli da ita ga duk sauran matsaloli na da samun matsaloli na komi akwai akasin raka yadda ko akwai wani abu wanda ka yi niyyar yi domin taimaka ma al'ummar jihar zamfara allah bai kaddari da yawa wasu ko kidawa ba su <laughs> kamar da ka sani guri da adam baya cika lafan eh, eh, lansan electoral ba abin da ke cika bakin adam sai kasa ma'ana sai ya mutu guri suna gurice gurice da yawa waɗanda allah maɗaukakin sarki bai bani iko na yabi misali asibitin garinmu na so in yi ta ko ta halin ƙaƙa amma allah bai ƙaddara mana yin ta ba haka jami'a na so a ce na gama ta na ƙaddamar da ita amma allah bai bani iko ba haka hanyar ta tashi da gusau ta yi magani ta wuce ɗan sadau na yi ƙuduri allah bai bani iko ba abubuwa da yawa dama da hanyar ta tashi daga ainihin ah, tashar lawali ta yi goram ta yi dan ta hito abin nan kano wata dan marke na yi kuduri Allah bai bani iko ba haka Allah madaukin saki ya sa na yi kuduri har ya tashi daga lambun bakura zuwa ainihin um, uh, damri zuwa zuwa rahingero ta hita bukun duka waɗannan guri duka gurce-gurce na ba ba guri ba har aiwatar da ɗan bukashi a matsayin aiki haka ma har ya cahe ta gabas an yi an ba da aiki amma saboda rashin isassun wadatattun kuɗaɗe duk sun hada wadannan ayyukan su yi saboda haka na gurce gurce abubuwa da dama waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai ba da iko ne ba dama ya shi sha'anin gwamnati yana zuwa ne yana tahiya wata gwamnati zai ta sai ta ɗora daga inda kamar da ayyukan mahi yawan ayyuka kashi 80 da na yi na gade su ne amma saboda muhimmanci su ga mutane sai na ɗora na kulla kuma na ci gaba da aikin domin shi wanda ya ƙudurta aikin ba ya kudurta aikin mai don kansa a ya kudurta ne domin al'umma kuma haka yi haka ake yi a samu ci gaba saboda haka kayan kamar asibitin yarim bukura na zo na tarar da ana yin ta na ainihin ci da ita hanyar nan da nake magana na ita karan kanta wanda ke gama ta ɓokon nan ko da na zo na isar da aina tarar da ana yin ta har na foundation na wasu na yin gadar amma Allah bai ba wanda ya fara iko ba ni samu na kammala kuma aikin ya ci gaba haka ma wannan tashar hanyar tashi daga ainihin bakin banki talata ma zuwa a tashar lawali ita ma ko da eh, ta shiga abin nan a sauna ta wuce garbadu ta yi moyar kagara ta fito tashar lawali ita ma wannan hanyar ko da na zo na tarar da an fara ta na dora da ci gaba haka ma wannan ta hanyar ta tashi daga ainihin kuceri ta yi ta shiga bilbis ta yi kuncin kalgo ta je dan jibga ta je keta ta yi bawa ganga ta yi ta tsaya wanke ko da na zo ita ma na tare da amfara ta mai fara mamu da zo ci gaba ko da zo akwai aiki akwai dan kwangila a wanda ke aiki amma na ce a'a ba irin wannan aiki nake so ga yanda nake so a gyara ga yanda nake so a bi kuma haka aka yi to saboda haka ayyuka ne waɗanda gwamnatoci sun kudurta za su yi amma Allah ba su iko ba muka zo aka samu aka cika kuma Allah ya ba da iko kan kammala su ɗari bisa ɗari haka ma hanyar ta tashi daga ainihin ah, ah, magani ta shiga dan gulbi ta yi dan kurmi ta fita zuwa sabon birni ita ma ko da mazonatar an fara alhamdulillah abinda Allah ya bamu iko ita ma tana cikin kudurin da na so a ainihin kaddamat amma saboda ta kaddama da muka samu da bamu dace da dan kwangila ba wanda yake aikin mu samu wannan hanyar ta kammalu ba amma ko da muka mutum mutum sama da kashi 85 bisa 100 wanda an gama duka gadoji da duk kwalbatayar kenan abinda ya rage kaɗan ne amma saboda yana rashin tsaro shi ma muna iya fahimta ba a samu aka kai karshen wannan aikin ba duk waɗannan ire-iren su waɗanda ka yi guri amma Allah bai cika maka ba so dama gwamnati in ta zo za ta kalli waɗannan harara waɗannan abubuwan ta gani menene adda amfani ga al'umma sai ta kulla ta ci gaba da irin haka ma makarantu da asibitota wanda na tarar da an fara musamman secondary schools na tarar da su wanda na ci gaba kuma an yi modernizing da hanyoyin wasu kuma an ƙara an ci gaba da abin da ake daidai da su wannan gidan talabijin ranka yadda suna yi ma fatar allah shi hore ma damar da za ka ci gaba da aiwatar da ayyuka na alfahari a jihar zamfara da ma kasa baki daya allah ya taimake ka ka yi kudurin kafa gwamnatin da za ta gaje ka sai dai allah bai nufa ba mhm. to ranka yadda ne ne hujjojinka na neman ka kafa gwamnatin da za ta gaje ka eh to ai dama inda yake kamar yadda yake cewa in kai shiri domin ka samu nasara to zai ne ka shirya shiri wanda zai gaje ka domin wannan ya kai kana da yakinin cewa ya biyo tiriyan tiriyan ya gani tsare-tsaren da gwamnati ta yi da kuma shirye-shiryen da aka yi da kuma abubuwan da aka ɗauka aka gudanar da gwamnati a gabanin gaban idansa idan allah ya yi masa mawafuka to zai bi sahun abin da aka bi na ayyukan da aka ɗauko shi kuma sai ya ɗora daga nan domin samun cikakken nasara misali ko da na, gurin yin jami'a ta jiha domin koke-koke sun yawa na ayi to amma kamar da kasashe na gwamnati sai da komi sai da kuɗaɗe kuma ni al'ada ta ce bani ba da aiki dole sai yana da kuɗi ban taɓa dayan ba da aikin da babu kuɗi ba shi yasa ko da na tashi da wahala ka ji an ce ko dan kwangila wanda ya na bin wasu makudan kuɗaɗe wanda na babbashi bi ba jihar zamfara wadda na bari saboda duk kowane aiki wanda za ka yi idan dai akwai kuɗaɗe to Allah da za ka samu ganin cewa aikin nan ya natija kuma an kammala shi cikin ainihin nasara bisa ga haka ne ƙoƙarin cewa abinda na bari wanda ainihin ban kammala ba so jam'iyya ta ta gade ni kuma ta ɗauka ta ci gaba da abin da na ainihin tubalin da na ɗora a kai so wannan yana cikin makasurin da yasa ni ƙoƙarin jam'iyya ta wadda nake ta gade kuma jam'iyya ta ta gade ni alhamdulillah kamar yadda yake abin da ya ne gado shine cewa jama'a su aminta duk da halin da aka ciki da yayatawa da kamfen na koloni da aka yi a kan insecurity aka yi ta yayatawa bai hana jama'a su gane cewa abinda aka yi yayar kuma ya musu kuma suka zaɓi wannan jam'iyyar daga kai har ƙasa wannan abin da ya biyo baya wannan hukunci na ubangiji kuma mun ban Allah shi kuma mun harare gaba eh, eh, in Allah ya riga so bisa ga wannan ah, tsarin wanda duk wanda ke shugabanci zai so jam'iyyar da yake ma jagoranci ta gaje shi domin ci gaba da aika na wannan jam'iyyar da manufarsa ɗinta Allah ya taimake ka mutane da yawa sun yi zargi ga da son zuciya na neman ka kafa gwamnatin da za ta gaje ka ka yi za ka ci game da to son zuciya kamar yaya sai waɗanda ka yi cuzin ka su to haka haka ne nake jana ana a gari can waɗanda suke abin nan amma kamar yadda tsarin yake ban bi tsarin da ainihin wanda ba shi aka gada a jihar zamfara ba misali ban gama al'umma cewa ga wani can ku je ku ɗauke shi ba ban yi ba amma na ce ku je ku kawo su kuma jama'an nan da suke kawowa ainihin akwai mutane masu bukata abinda kun mun sani cewa mutum guda zai yi abinda muka ce ku je waɗanda ke nema domin mu sauƙa ma kanmu wahaloli da yawa wannan yanka ce za ka yi takara kashe kuɗi sayan fom sayan wane ne ku je ko jama'a matakin majalisar wakilai ce ko mataki na wajalar tije ko mataki na majalisar jiha ku je ku zamna da kanku ku fito da wanda kuke ganin cewa ya cancanta saura ku ba su haƙuri domin mu zo mu samu unity wanda anan ba sai ya kashe kudin sayan fom ba ba sai ya kashe kudin shigaran shiga biyan delegate ba sai ya komai ba mu zan cewa mun je a uniform a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya so da next zuwa kuma mu ga abin da Allah zai muna wannan shi abin da muka yi amma ba wai kamar da wani ke cewa ba wai an je ɗakin ko ɗakin matata aka ce ko ina ne an je an ce wannan shi zai yi gwamna wannan shi zai yi kaza wannan so ya gwamnan magana ce iya wadda mutum zai faɗi magana akan son zuciyarsa bai san me ya faru amma su shugabanni sun san abin da aka faɗin nan ba haka aka yi ba so wannan shawara ce aka bayar ku je ku yi ku dawo kuma jama'a aka kira ina jin mun kashe kwana awa 48 muna kokarin tantancewa a kawo a ce wannan da matsala a je a gyara a zo a zamana mun yi awa 48 ana wannan aiki ashe inda abin da na zauna ne ɗakin mata ta minti goma ya ishe so wannan kaga zarge-zarge ne na wanda ke ganin bukatar sama za ta biya ba to saboda haka sai ya faɗi abin da ya ga dama ko ya je ya kai rahoto akan ƙarya abin kama abin da ga kai ba amma abin a kuskure shine rashin abin cika shi abin da haka yi ko ba haka yi ba amma in anyway shugaba ne da zai ɗora mana komai saboda haka duk abin da ka ɗora na ɗauka amma na ji na tsawon tambaya da kai domin ban taɓa ansa irin wannan tambaya ba da harshen hausa ko da turanci irin wannan kuma ɗan zai taɓa tambaya ta irin wannan tambaya irin wannan so abin da aka yi ba ya son zuciya ba akwai lokacin da muka zauna aka ce muna wani za ku yi ko mun yi akwai lokacin da aka zaunar da mu aka ce wani za ku yi wanda ya haka ne ya sa abin da yi kuma ya san da ya haka na sannan kuma ba a buɗe mashi ba an zauna an ce a haka duk da mutane ina rantsuwa da Allah duk sadda lokacin da aka hudu cewa wannan nan da za ku yi ba mai son abin da in banda wanda ya hudu shi amma duka saboda kara an zauna kuma an yi abin nan yanda ainihin ya kamata kuma an ka cimma natija to amma akwai abin da tura yake cewa you can take the horse to the river but you cannot force him to drink the water shi wanda ya wannan abin ya yi amma ji a tambaye shi amma ya wani shi so wallahu aram abin da ni yi ba cewa ne na cewa ne ba amma na faɗi na kamar da al'ada ɗan adam kowa na shi nashi ra'ayi yana cewa ni ga nawa ra'ayi amma jama'a ku je ku hukunci ni abin da ne kenan na faɗi na ra'ayi musamman ga gwamna amma ban da shi ba wani ra'ayi wanda na faɗa ni ga ra'ayina a gwamna kuma yana da hujjojin da ni duk da sun zarga cewa ai na ce yana son gwamna ne saboda kuma shi finance ina ne yana son ma ya zama gwamna ya kare ne ga wata ɓarna ta asa da na yi to har yanzu na kalubalance wanda ke neman ta'asa ina son su bankaɗo ta'asar nan su buga a jarida yau ba shi bane wani ne amma duk asar da suka cewa ina son a kare wanda Allah bai so ta karu ba yau ina son a bankaɗo ta a hwaɗe ta na haƙiƙani kamar yadda ake cewa yau ai ga kuɗi sun salwanta da ƙarshe an zagaya an ga sun komo kan abdulaziz yari ina so wanda an da waɗanda an su ban kaɗo ta asad su buga a jarida cewa yau ga kuɗin al'ummar jihar zamfara wani ke son a kare an ɗauke ta da ƙarshe maimakon da jirgin al'umma ta kuma wura abdulaziz yari ina son wannan duk wanda adda wannan to buga a jarida sannan irin waɗannan maganganun duka sun yi ta yawo ta ko'ina amma kamar yadda na ce ni shugaba ne kuma har gobe yana matsayin kan shugabanci na al'umma saboda haka wannan nauye-nauyen dubu abin da zan ji cewa sabon abu sabon bakon abu bane kowa zai faɗi abin da ya gada ma a lokacin da ya gada ma faɗarsa so amma alhamdulillah kamar da na gaya ma shugaban ƙasa wata rana na ce da shi cewa ah, rakaɗe yau abin da ya sami yadda ba mu yi rigima a kan maganar da supreme court ba domin muna iya cewa mai gaba amma na yadda ne saboda an zo an faɗa maka cewa na aza dan takara ne domin ya kare bannar da na yi to yana son kasancewa dai na taɓa kuma shi na da ba kayan shi akwai wanda kuma shi na su ta da ilimin ta ba a ba shi bane ba sannan sai 2016 ma 2016 he took over january 2016 a commissioner of finance don sai ne kusan wata shida bai kwamishinoni ba ko wata biyar bayan an ratsar da mu sai ya ɗauka properly 2016 so duka daga shekarar shi biyu ko uku da ɗan kai a cikin wannan mukamin so ka faɗa mani ran kaɗe wace ɓanna ce wace dukiya ce wadda akwai wadda babu ta alumcin jaratan wadda ba so wance ya kare miki wannan ya kare ni akai so mangani ne irin na mutane wanda kowa zai kawo maganganun da ya ga dama ai kayan son zuciya ai ka to kowanne yau kowa na kawo za a ce ai son zuciya in dai ba wanda ke so in dai za ka su goma ga wadanda ta gudana kowa gwamna ne ya zauna kan kujera guda to wani shi ɗaya za a ce kila kaya zuciya amma duk wanda ka ɗauko za a ce kaya son zuciya so in dai ka nuna kuma al'adar da adam ne tabbas lazim ka ce ga wanda ina ganin wannan in aza ana ganin zai yi so ina ganin zai kalli daidai da lazy test of time kuma zai daidai da abin da ake tsammani a yi amma kamar yadda yake ba kuma ma tabbas bane yayi din amma kai na ka hasashe ne ka ya bukatar ganin cewa kana gare yana iya yiwuwa bisa da tsarin da kai ganin cewa ka dora kai. amma magana cewa an yi son zuciya ko an yi son rai ko an wani abu wannan magana ce ta wanda ke son yin magana ko magana ce ta wanda ke son faɗa abin da bai sani ba ko bai yi bincike a kai ba Allah ya taimake ka to wani darasi za ka ce ka koya sanadiyar wannan abin da ya faru a darasi ya kullum cin koyo shi ake na farko dai na koyi darasin cewa Allah yana iya jarraba ka a cikin kowane irin hali kuma na koyi darasin cewa ita ita wannan sha'ani na sha'anin rayuwa abu ne wanda Allah ke juya shi tasirifinsa ga sabbin ya so ko da kana tsammanin ka kai karshen abin da kake magana akai misali mun yi zaɓe mun gama gabaki ɗaya gwamna ya ci sanatoci sun ci 'yan majalisar wakilai sun ci house assembly guda 24 sun ci to kaga aka zo aka ce a'a ayi kunci amma ba kan ka'ida ba saboda kaga kaddara darasi kenan saboda haka mun koyi darasi mai yawa a ciki kuma su ma na zahar sun zai koyi darasi darasin da suka koya shine cewa akwai wata jayayya in kayi ta da ƙarshe za ta kai ga asara ne yau ban tsammani akwai ɗan apc da ke wani cikin da abin da ke warwa yanzu ɗan apc dai ko wanda ya shiga cikin wannan sha'anin in ya kwanta shi kaɗai ya yi tunani ya san cewa bai ji daɗin abin da faru domin ya ga inda ƙarshen jayayya wadda ba ta da kai ba ta da gidi ta kai domin ita wannan al'amarin dole ne kai da cewa mutum guda ya zama gwamna ko ku dubu ne ka'ida ta ce a sa mutum guda ya zama ba a yi mutum biyu wanda bisa kujera da bisa kujera gwamna gwamna biyu guda ake so a sheko ya kamata ka gane cewa akwai takadiri na ubangiji wannan ya kaddara wannan bai kaddara ba saboda haka da hukuncin da ubangiji ya yi ka ɗauka kai ma wa Allah wani lokaci yanzu misali aini a 2007 duk wanda ka harka fati ya da cewa in zama gwamna amma yari mai kira ne ya gaya man cewa dalilin da yasa ba za ka yi iya gwamna yanzu ba domin da ni da kai kusan lokacin gama guda muka fito bakura was cap out a cikin talatin muhara so ashe in na ɗauko ka ce ka zo ka yi gwamna kusan kamar ɗin lokacin gama ne ya kamata a bada spread na kula akwai wasu masu haƙƙi ba a ce wani abu kuma ni ban yi jihayya ba na cewa to ai constitution bai kula da wannan ba a rangina ne a'a na ce yayi daidai haka to zaka zo kai mataimakin gwamna shi ma mataimakin gwamna da na fahimci akwai babbar kala sai na ce ba na so to ga lokacin ka na ce a bana yin kowace irin takara kowace ba da yi sai daga baya dai ne aka zo aka zazzauna aka kalli yadda al'amura suke aka canza mutane da ankara zai je house of majalisar wakilai muka zo aka zauna aka ce to ya kamata dai kai takara kowace iri ce dai da yake ta kadirin ubangiji ya kaddara cewa komai ya kaddara shi bisa ga babin da zai kaddara shi domin umar ki na gama da je majalisar wakilai zai ce kada ya kai saboda na kai mutane sa wakilai wajen hira guda biyar so me yaje su ne sun ka baro wanda ba su yi wani ni zan je in yi wanda ne gada wanda na ɗauka wurin shi uzoru gasan da handal ne kashi wajen sauki ne wannan gwamnan na yanzu ya sani ni san da handal ne abdulaziz yari ni ne kashi wajen sauki ne dan hudu zubairu ni kashi wajen sauki ne ba karo ɗaya karo na biyu ba musamman haka na kai mutane da dama Allah ji kashi na kai mutane da wasu in kace zan je majalisar ɗaya wacce in je ne a wurin ai ba ban da bin tsaye wanda an nasarar suna yi sai hanyar yanzu gurin su ci gaba da abin da suke yi kuma taɓa yin ƙasa a goya ga gurin su na cewa su zama zai majalisar wakilai ba na yi duk abin da ci gaba da zama wa ƙirza wakilai har zuwa inda ake inda Allah inda kai mu saboda haka wannan darasi mai hwaɗi ne da al'ummar jihar Zamfara na abin da aka yi da kuma ainihin don a preparation na gaba kowa ya gane cewa Allah na yi hukuncinsa daidai da yadda Allah ya so hukunci sannan kuma wajibi ne kai kuma dan adam ka ɗauki hukunci cewa wannan hukuncin ubangiji ne kuma Allah ne ɗora wannan hukuncin a kanka ka yadda da hukuncin da Allah yi in ka ce ba za ka yadda ba to za a koma kai ga irin wannan guri kuma ban tsammanin mutumin zanhora zai gure kansa cikin irin gurin da kansa a yanzu musamman ta jami'ar apc da karshe ranka yadda ta bar gwamnati ranka yadda ko za mu san yanzu irin hidimomin da ake yi jama'a da ayyuka da sauransu a ah, wani shiga sojan madakari ne kamar ga ce wasu janar tsoron general kullum wanda ke shugaba ga irin wannan ma'amala ba da ba da zai cewa ya bari ana ana na gudanar da jama'a ana ma'amaloli na gudanar da jam'iyya ana ma'amaloli na ainihin gudanar da gwamnatin tarayya da ainihin ganin cewa yadda al'amura ya kamata su kasance da a gwamnatance da jam'iyyance wanda kowanne babu wanda aka fasa ana nan ana yi kamar da ka sani sha'anin da ya shahi sha'anin siyasa ba akwai wanda yake da lokaci akwai wanda kuma kullum ana kansa so shi consultation da na yau da gobe a za a yi an jima za a yi gata wannan kullum muna kai babu abin da aka tsaya ana nan ana yi sannan kuma abin da ya shahi ma idan karan kanta gudanar da gwamnati kamar da aka ce ana ba da shawarwari daga gefe lokacin da lokaci bayan lokaci in bukata ta kama kuma wannan kuma ana ana yi ko muna rijayi ga ubangiji cewa zai mana taimako ga ganin cewa mun ɗora gwamnatin tarayya a tsakiyar allah yarda a zaɓi mai zuwa kuma a jihar mu mun jam'iyyar mu ta ci gaba da gudanar da jagoranci da izinin ubangiji allah ya taimake ka kwanan baya ka yi kiraye-kiraye ko ka kawo ra'ayin mulki ya koma kudu ko menene ra'ayinka akan hujjojinka akan a'a eh, yadda yake shine mai tambaya dan jaridar ne tambaye ne ya tambaye ne akan cewa ko zan takarar national chairman na ce e zan yi amma da ma akwai ka'ida idan an kai ainihin kujerar eh, national chairman a yankin arewa maso yamma to ba shakka zan yi amma idan an kai ta wani wuri kuma daban to kaga ba zan ce zan yi takarar national chairman ba a misali yan kai ta north central ni ba dan north central bane yan kai ta north east ni ba dan north east bane amma idan an kawo ta north west to babu ko shakka zan yi wannan wholeheartedly wannan zan hito in yi kuma na san ina da abin da ke game da sha'anin national chairman kamar yadda na ce mashi na ce na taba zama sakataren jam'iyya na jiha na taba zama shugaban jam'iyya na jiha na taba zama na shan financial secretary na jam'iyya na ƙasa sannan yau rike jam'iyya matakin ƙasa bisa ga amalon da aka yi na yi ɗan majalisar tarayya ta wakilai na yi gwamna shekara takwas allah bani iko na jagoranci gwamnoni na jagoranci ƙungiyar gwamnoni sannan yau rike jam'iyya ban tsammanin cewa abin da ke iya bani kai ruwa rabin na bane saboda haka yana ga yana iya wannan ya ce to idan na rike jam'iyya ya nake ganin shiga ce eh, of course ga al'ada ai shine in aka in ciyaman na shi na ciyaman yana wannan bangare shugaban kasa zai fito daga wani bangare ne saboda haka idan idan ciyaman ya dawo ta wannan bangaren to ba ku shakka muna kyautar da zato cewa ainihin shi shugaban shugaban kasa zai fito daga ainihin sashen kudu ne to wani sashe na kudu na ciya a wannan kuma yan kudu su da haƙƙi su ce ko yamma ko gabas ko tsakiya wannan nasu ne amma dai mun san cewa a la'ayi halin ciyaman ya dawo arewa to shugabancin ƙasa muna sa rai shi ma kuma kudu to sai gashi Allah ya taimake ka wannan ra'ayin ya ci karo da ra'ayin wani da cijon arewa ba cin kare ba shi ma bai musanta abin da na ce ba abin da ya ce a yau demokuraɗiyya ɗinmu ya kamata ce ta nuna ta hanyar da ba ɓangaranci ake kallo ba cancanta ake kallo ina jin abin da ya faɗa kenan to saboda ga bai ci karo da abin da na ce ba nace ya al'ada kenan ni nace al'ada shi ma da al'ada ne yace amma yadda demokradiyya ɗin mu take zuwa yau ya kamata a ce ta nuna ta hanyar da tana zaɓen cancanta ya abin da abin da kenan su babu cekaro da juna cewa Allah ya taimake ka mutane da dama suna neman ka fito takarar shugabancin apc ta kasa baki daya menene ita eh, shi ne kamar yadda na ce yan apc muna da tsari mm. domin ba wani dogon ja in ja kuma family guda ne aka dan samu bambancin ra'ayi amma dai duka ala'ayi halin family guda ne mm. me ne zama su family ah, abin da daya shine za a zamana a yi shawara cewa ya ya kamata yau ana ganin shugabancin nan yana kudu maso yamma ah, ah, arewa maso yamma to idan an yadda yana arewa maso yamma ni dan arewa maso yamma ne to babu shakka zan zan karba amma yanzu an ce an mai shi ah, arewa maso gabas ba ga ni ba dancan bane so bazan da dawo ce a'a domin an bamu wani abu to an bamu wani abun nan ko ne aka bamu to haka ba za mu zo mu ci karo da da juna ba so muna mu tsari wanda ake so an yi hakan in an ka ce yana arewa maso yamma to wannan babu babu ko shakka Allah da zan zan karba kira kuma zan zan yi abin da ya kamata gwargwadon abin da Allah bani iko ranka yadda akwai zaben cika gurbi na dan majalisa na bakura to menene shirin da APC ta yi domin you know fuskanta wannan zabe din to yayin sanar da mu wancan ya sai za mu shiga zabe mana eh ba wani abu amma dai ina ganin kamar halin daga cikin na wannan covid-19 din shi ya kamata a ce kwana in da ko haka nan an daga nan daga a kowane lokacin zuwa kwana tsaye an yi magana zaben amma mun san akwai zaɓuka da yawa waɗanda suna gaba da namu da har yanzu ita hukumar zaɓe ta kuma ganin ba zai rasa sama da halin da aka ciki ba kuma duk da an ce za su ɗan gwada wani a cikin wannan watan takwas a gani yadda abin zai kasancewa ko jama'a za su yi compliant ina jin ko a nasarawa ne za su gwada waɗannan zaɓen ɗan majalisar jiha na ba a yi ba a wanda ya zama gwamna a wannan garin a bayelsa akwai sauran wurare waɗanda an samu gab da dama waɗanda ba a samu abin da aka kammala ba so ina kyautar da zato cewa in allah ya sa aka samu sauƙi waɗannan abubuwan so babu ko shakka in aka ba mu timetable na shiga yadda za a tsara shaɗin zaɓe allah da za mu shiga zaɓe allah ya taimake ka a matsayinka na shugaba yanzu abin da ke gudana zamfara akwai kallon hadarin kaji da yan apc ke wa su ma mpdp na wa NAPC irin wannan kallace-kallace din to wace shawara za ka ba al'umma da eh, da ma ah, kasan ita sha'anin da ya shahi sha'anin siyasa irin wannan to dole ne da irin waɗanda abubuwa musamman irin da ita pdp ta shigo wadda ba ta ci zaɓe ba ta aka kotu kawai ta jihota so dole a samu irin wannan kallon kallon cewa kai baka cancanta ba ko wannan illa dai shugabanci hakuri ake yi Ko ni da na ci zaɓe mun yi kallon kallo da mu da pdp tun da pdp a 2015 ta so ta ce ta ɗauki leadership na zamfara amma allah bai so haka nan ba kuma ba haka ya tsara ba so dole ne a samu irin wannan kallon kallon tsakanin opposition don amma wanda allah ya ba shugabanci shi ya fahimta cewa shugabanci allah ya ba shi so sannan a gurinsa kamar yadda na ce ni a wuri na ɗauka ko ɗan pdp ko ɗan apc a wancan lokacin ba ko ɗan npp ba abinda na yi zuwa na farko ofis waɗanda da na fara da yan jam'iyyar na fara faɗa don me zan kawo ɗan pdp cikin mu'amalarsu na ce a shugabancin da allah bani ya bani a matsayin shugaban ɗan apc da ɗan pdp da ɗan ma abga ɗan kowa na wane ni ni a shugaban shi yau kowa so ko so ba saboda haka wajibi na ne in tsaya in musu adalci kuma abinda an aka kawo na rabo wanda ya kamata a ce suna ciki ko taki ne ko shinkawa ce ko wani abu ko ma menene ya cewa suna ciki in ba a yi ba to ba ko Allah zai taba ba ni Allah zai taba kuma dan Allah zai taba shi yasa ban yadda in bada kawa ta cewa akwai gab tsakanin da wani wata jam'iyya ba wanda ni ba ba sabda ina bane a matsayin shugaban ina gwamna na jihar Zamfara so yanzu takon sakar da ake samu wannan is very clear kuma ana iya fahimta suna ga yan apc suna ganin ai masu rashin adalci kuma gaskiya ne ai masu rashin adalci wanda duniya ba ta yin irinsa ba amma wanda allah ya ba wannan shugabanci shi kuma sai ya aura da ma'auni sai ya gani wannan mutane suke magana sai ya san matakin da zai ɗauka game da ganin cewa wannan kallon hadarin kajin ya ɗan sassauka domin sayi ga hannun shi yake a yanzu to alhamdulillah jama'a masu kallon mu saboda kurewar lokaci a nan za mu kawo kawo karshen wannan shiri a inda mun kazanta da jagoran jam'iyyar apc ta jihar zamfara kuma tsohon gwamnan jihar zamfara fatan dr abdulaziz yari abubakar nan yi da muna godiya kwarai da gaske fatan koyaushe za a tallafa mana da karɓar gayyata ga wannan gidan talabijin kuma koyaushe muna sauraron shawarwarinka muna godiya insha Allah Allah musamman in kobi ya wuce Allah yadda muna godiya kwarai